wace ce yake na gaza ganewa bayyana mini kanki saka mini soyayya cikin raina ta yi karfi kuma kin samin jinya kin san so akwai shi da zafi same ni sara a zuciya gashi suna da kaifi muna rasa wacece ke wacece ke eh, sako ne daga zuciya izuwa wata zuciya mutum da yake yi da sa saba hakan da kamar wuya so a so ka idan an so ka kaso ne gaskiya ke koki sami mini sasari kin bar ni ina faman wuya kin gana mini in ganki kin ki ban dama in zo gake gashi kuma ina binki mana rasa ina zanta da ke wace ce ki a ina kike wa zai nuna min nike baya take nan wace fito fito ki dani zo ki bani maganin abin da ke ka sanya ni sanar da ni na san abin da ya sa haka ke mi ina da haƙi a kan ki ko ba so da ƙauna ki bayyana min na kan ki shine nufina da dai kina kulawa ba kya gajiya gonakin nuna soyayya ne mai O da kawai Wace ce ke, o ce ke, wace ce ke you. Yeah.